Bismillahirrahmanirrahim. Mummunan zato. Babi na ashirin da ɗaya. Ta ce to kai ne ai duk ka canza min. Yanzu Aisha ce a gabanka. Ya ce ita ce take ganin girmana. Amma fa duk wanda na kawo na ajiye ai so ne ya kawo haka ba wai ki ba. Ni dukkanku ina son ku, ki kula da wani abu. Aisha yarinya ce kuma ba mazauniya ba ce. Ko ko kullum muna tare da ku, amma duk da haka sai ƙorafinku ya tsaya a kanta. Kun yi mata adalci kenan? Shiru Jummai ta yi, amma a zuciyarta faɗi take yi. Adalcin banza za ku gane kuskurenku. A fili kuwa sai ta ce to shi kenan ka yi haƙuri yanzu me kake so in yi? Cike da jin daɗi ya ce ina so ne ki canza ki koma jimman da na sani a da. Ki ci gaba da kula da ni tare da yin riƙo da mukamin ki na uwar gida sarautar mata. kada ki yarda ki yi watsi da shi wata ta samu Aisha ki ɗauke ta ƙanwa ba ta da raini za ta girmama ki ta kuma sun koyar da kai tare da cewa insha Allahu zan yadda ka ce ya ce to na gode sai batun yaran nan su soya ba ya kamata su fito da miji ko yaya kika gani ta ce haka ne ni ma fama nake da su samarin nasu duk 'yan yara babu mai shirin yin aure yanzu ka yi musu magana da kanka Ni sun riga sun gama raina ne, ya ce shi kenan zan gansu. Sai suka ci gaba da hira tana gaya mishi cewa kayan shafarta game da turarukanta sun kare. Ya ce to za ya bata ta saya. Da yake ranar ita ce da shi ta kula da shi yadda ran shi ya gamsu, cewa ta gane kuranta. Ta yarda da dabarar da za su sake tunda magani ya ƙi sai a koma kisa. Don haka ko gurin kwanciya ta yi mishi bazata, sannan ta sake ba shi haƙuri. Hadiza tana kwance suna waya da Hajiya Lanti mahaifiyarta. Tana kuka tana sanar da ita cewa Sadiq ya mata wulakanci saboda wannan Aishar. Tun suna cin ƙasar da suka tafi ya dawo don kawai ya ɗauko ta daga makaranta. Sannan tun da ta dawo sai abin da ta ce. Haka ya ɗauki kwana na ya kai mata, na yi magana ya fi ni fushi. Yanzu da haka zancen da nake miki yau kwanan shi biyu ya ɗauke ta sun tafi ko ina ne ni ban sani ba. sai yanzu na gan shi suna zaune da watan tsohuwar Hajiya Jummai. Ko tun yaushe ya dawo bai neme ni ba oho. Hajiya Lanta ta ce, da Allah ni rufe min bakin ki, kin bani kunya. Kishiya kike wa kuka sai ka ce ba nono na kika sha ba. To bari ki ji in za ki dage ki dage, kuɗi za ki kwakwalo in ba zama in tsaya yin zuciya. An ce miki faɗa ko kishi ne silar kawo ki gidan nan, in baki sani ba bari ki sani. na shiga na fita na kutso ki wannan gidan ne don kawai ki wawuro min dukiyar shi ke dai dage ki samu tiki kada ki tsaya kishin banza hadiza ta ce hajiya ni dai na fi son ki samo min taimakon da hankalin shi zai dawo kaina ta ce kuɗi za ki kawo hadiza hadiza ta ce zan kawo hajiya lanti ta ce a to hadiza ta ce to dama gobe ni ce da girki in sauke kenan in daina fashin lanti ta ja dogon tsaki in ba iskanci ba dama ina ke ina fushi sauke ki kuma ba shi haƙuri yaƙi ɗan zamba ne hadiza kin ji ko ta ce to hadiya sai kin zo satin aisha biyu onkul ɗinta ta yi mata waya cewa gashi nan zuwa ta ce onkul sauran fasati ɗaya mu koma makaranta ka bari mana sai ana sauran kwana uku ya ce lalle ma bebi watan baki yi misin ɗina ba ko ta ce na yi mana onkul ya ce to gaya min da me kike tunani ta ce da abubuwa da yawa nake tuno ka ya ce gaya min ɗaya ta yi shiru ya ce ina jin ki mana ta ce ka bari dai ai zan gaya maka in na dawo ya ce ke ɗin kin kasa gaya min yanzu a waya sai a gabana ne zaki iya to ni bari na faɗa miki ɗaya kina ji na ta ce in eh. ya ce da lallausar fatar ki da kuma zazzakar leɓen da sauri ta kashe wayar tare da rufe fuska sai ka ce a gaban ta yake shi ko dariya yake mata ta kunna wayar ta tura mishi saƙon cewa uncle kai fa babba ne baka jin kunya ya duba saƙon sai ya tura mata cewa a cikin soyayyar ma'aurata bebi ba jin kunya wani abu ma sai in kin dawo a ran shi ya raya cewa bari na kashe maganar sai ya rubuta cewa bebi shin zaki iya gaya min yaya kike ji a duk lokacin da jikina ya haɗu da naki ya tura mata aiko ya kashe magana dan tana karantawa ta kashe wayar gaba ɗaya ta kwanta tana tunanin shi ankul tamkar zuka shi ake yi Umma da Abba sun yi wa Aisha nasiha a lokacin tahowarsu. Umma ta ce, Ni dai Aisha ina ƙara yi miki nuni ne da haƙuri, musamman kasancewar ku uku ke a gidan mijinku. Ki kama kanki da bakinki, kada ki yarda ki haɗa kai da wata don kawai ki musguna ma wata. Gara a ce ke ake cuta ba ke hike cutar ba. Sannan ki riƙe mijinki. Abba ya ɗora da cewa ki zama mai yi masa biyayya, ki zamar masa wacce za ta kai shi gidan aljanna ba wuta ba. Aisha a cikin aurenki, ki sa ma ranki cewa bautar ubangiji kike yi kada ki kalli kyale-kyalen duniya da abin da ke cikinta ta ce to abba insha Allahu zan yi yadda kuka ce Jabiru sarkin tuƙi ya ɗauki hanya da su yayin da suka zaune a baya suna ‘yar hira lokacin da suka iso gida ta yi mamakin ganin Hadiza ta zo mata sannu da zuwa cikin dakewa ta amsa yau kam Hajiya Jummai tana gida Aisha ta je ta gaishe ta ita ma cikin sakin fuska ta amsa A ran Aisha ta ce ina ma a ce har zuciyarsu. Saboda gajiya Aisha ko tashi daga kan sallaya ba ta yi ba bacci awon gaba da ita. A haka ankul ta ya same ta. Bai tashe ta ba, cak ya ɗauke ta ya ɗora ta kan gado. Hijabin kurum ya zare mata daga ita sai ɗaurin kirji Da alama ma wanka ta kafin sallar. Zama ya zuba mata fuskar ta idanu. Komai na yarinyar yana son shi. A hankali ya runkufo ya sumbaci leɓunanta. sannan ya miƙe don yin shafa'i da wuturi. Sannan ya zauna gaban laptop kafin lokacin da za ya kwanta. Ya so ƙwarai ya samu hutu da 'yar bebin shi amma ta gaji, sai dai ya manna ta a jikin shi suka ci gaba da bacci. Washegari girkin Hadiza, da rana Aisha ta yi zaɓo don ya yi waya zai aiko a ɗauka. Hadiza tana zaune a babban falo ta ga uce ya zo ya amshi kwando kamar ta yi magana ta dai share. Da yamma da ya dawo bayan ya shiga gurin Jummai ya fito ya shiga gurin Bebi. duk da cewa duk inda ya shiga lokacin shigowa gida ko lokacin fita baya zama amma yakan ɗan yi gurin Aisha saboda yana shan ruwa ko zoɓo bayan ya fito ne ya nufi ɗakin shi kamar yadda ya saba sai mai girki ta bi shi wani sabon salo wai sai Hadiza ta shigo wai ta zo dining in ji dalin don su ci abinci kamar kar ta je amma jin cewa uncle ke kira sai ta fito ba shi a gurin sai Hadizan kaɗai sai ga Hajiya Jummai jim kaɗan shi ma ya fito ya kalle su kowace fuska a ɗaure in banda aisha wacce hankalinta ke kan tv hadiza ta ce tana son ya haɗa su su dinga cin abinci tare sai shi ma ya ga da hakan za ta yiwu da zai so don haɗin kansu yake nema ba rabuwar kansu ba ya yi muhu sallama suka amsa aisha ta ƙara da cewa sannu da fitowa ya ce yauwa bebi ya duba hadiza na ji daɗin wannan zaman allah ya sa ya ɗore duk suka ce amin Nan Hadiza aka bude abinci, mai gidan aka so mu zuba mawa sannan ta tura ma sauran plate kowa a gabanta, wai ta zuba abin da take so. Aisha ba gwanar cin abinci ba ce don haka kawai sai ta ɗan zuba roman farfesun kazar da ke gurin ta sa cokali tana sha. Ya dubi plate ɗin bebi wannan ne abincin? Gira ta ɗaga tare da yin murmushi. Hadiza ta ce shi yasa ba ki yin ƙiba ko? Kullum kamar a hure kiki faɗi, tana magana tana dariya. Aisha ta fahimci magana ta gaya mata da wasa, don haka ba tare da ta dube ta ba ta ce, ai ba ciwo ne, ke ba ki sani ba ne? Hajiya Jummai dai tana ji ba ta ce ƙara ba, kuma abincin da ta sa sai juya cokalin take yi tana mamakin yau ita ce zaune da kishiyoyi biyu, abin tamkar a cikin mafarki. Shi ko san bai ma fahimci suna jefa ma juna magana ba ne, musamman da ya ga Hadiza tana fara'a ta yi maganar, sannan Aisha ba ta nuna wani fushi ba. Hadiza ta ji haushin kalmar Aisha, amma ba ta da ta cewa. Aisha ba ta jima ba ta miƙe, Uncle ya ce har kin ƙoshi? Ta ce na ƙoshi Uncle. Ta dube su sai da safen ku. Dukkansu sun amsa ne a maƙoshi, ko menene ya sa dukkansu suke jin zafinta? Ta tafi ya bi da kallo, komai na bebi yana birge shi, musamman tafiyar ta cikin natsuwa tamkar mai tausayin ƙasa. Wani sa'in shi kan shi sai ya dinga ganin tamkar yanga take yi. Hadiza ce ta buga cokali a kan plate ya kara, sannan ya dawo daga tunanin da ya tafi. Cikin ɓacin rai ta ce, koyaushe in Aisha na guri kowa banza ne. Ya ce, haka kike gani? Ta ce, e mana. Ya ce, shi kenan, ranta ya sake ɓaci. Ta ce, sai ka ce wata 'yar gwal. Bai kula ta ba, shi ma ya miƙe ya nufi ɗakin shi. Su ma suka watse kowace zuciya na da raɗaɗi. Washe gari ma Aisha ta wuce makaranta ta bar su suka ci gaba da neman neman su. Wannan karan Aisha sun buɗe wuta, don daga wannan hutun sai na fita. Hadiza dai kowane wata ana jiran aji ciki shiga, amma shiru. Zamansu da Hajiya Jummai zama ne na ba ruwan wani da wani, sai dai ana gumawa juna ta ƙarƙashin ƙasa. Cikin haka wata ranar Lahadi mai gidan nasu ya tashi da matsuwa ta buƙata. Jummai ke da shi to amma jiyan tana fashin sallah. Yau kam Hadiza ce. a daddafe ya kai magariba inda so samu ne ma tun da rana ya biya buƙatar shi ana idar da sallah ya shiga gida kai tsaye ɗakin shi ya shiga ya ɗauki waya ya kira layin hadiza sai da ta ɓata lokaci sannan ta shigo ya nufe ta ya dafa ta sannan ya cire ɗan kwalin da ke kanta na shaddar da ke jikinta doguwar riga abubuwan da ya so yi mata ne suka fahimtar da ita abin da yake so nan take mulkin ta ya tashi ta ƙwace daga rungumar da ya yi mata ba ka sanin ta sai in kana buƙata ta. To gaskiya ni ma yanzu lokaci na ne kuma ba zan yi abin da kake so yanzu ba. Idanuwan shi da suka yi jajir ya dube ta. dan Allah Hadiza ki bani na, wallahi na matsi da yawa ki min taimako. Ta sake taɓa baki dama ina da rana. Ya ce kada fa ki manta duk matar da ta guje wa kiran mijinta tana kwana ne cikin tsinuwar Allah da mala'iku. Ta juya mishi ƙeya kai ka san wannan ni ban san shi ba. ya ce in ma kuɗi kike so zan baki hadiza ya zo ya rungume ta ta baya ya dace a ce ina da mace fiye da ɗaya amma ina cikin wannan bala'in ta fisge. mai bebi yau ina bebin taka ya ce duk ba wannan ba ne don allah fa na ce ta ce wallahi ni fa ba yanzu ba yau ma kwata-kwata ba na jin yi amma tun da kama tsu goman dare ka zo sai mu yi ciniki a ɗaki na kuma ni ma nike so yadda kake wa bebin taka ita 'yar gwal ba ta bin miji sai dai ya bi ta ta dube shi goma na dare ina jiran ka sai ka zo da kuɗi ta fice abinta ya bi ta da kallo yana haɗiye miyau jin shi yake yi tamkar ya kama ta da ƙarfin tsiya kan gadon shi ya zube rigingine marar shi har ta soma ciwo ya miƙe tsaye ina zan kai wannan matsalar tawa gaskiya kafin goma na dare zan sha wahala ya raya a zuciyar shi ya kalli agogo bakwai ma yanzu ta yi Ya janyo wayar shi Jabiru ya kira bayan ya ɗaga ya ce kana ina ne Jabiru? Ya amsa da cewa ina nan gidanmu mai gadi. Ya ce na san zan takura maka amma in zai yiwu ina son ganin ka yanzu. Ya ce ba komai mai gida gani nan zuwa. Kamar minti goma ya kira shi gani na iso mai gida. Ya ce yauwa Jabiru ina fitowa. Turare kurmi ya ƙara fesawa sai kuɗi da ya ɗauka ya saka su cikin aljihun nashi guda biyu. Ya ɗebi wayoyin shi ya fita. Tuni Jabir ya fito da mota suka fita titi ya ɗan juyo ina za mu ne mai gida? Ya ce mu je makarantar su bebi. Da sauri ya ce lafiya dai ko ya ce a lafiya lau. Ya ciro waya ya ma neman shugaban makarantar. Bayan sun gaisa ya ce zan zo in tafi da yarinyar nan ne zuwa da safe. Mahaifiyarta ce ta zo yau kuma sammako za su yi Allah ya sa ba matsala. Shugaban makaranta ya ce da matsala sai dai tun da kai ne zan iya yi maka alfarma. Amma fa da safe a tabbatar da cewa ta dawo da wuri. saboda ta samu shiga aji. Alhaji Sadiq ya ce don wannan duk ba damuwa insha Allah za ta dawo da wuri. Ya ce to bari in yi waya cikin makarantar. Lokacin da suka shigo cikin makarantar Aisha suna dawowa daga dining. Suna tafi suna yi wa juna ba'a irin ta kawaye Samira tana kwaikwayon tafiyar Aisha. Aisha ta yi murmushi. Ko da haka nike tafiya da sai na fi awa ban kai ko nan da masallaci ba. Amina ta ce ba haka take yi ba. Kun ga yadda take yi nan. sallamar da aka yi musu ne ta dakatar da su mai sallamar ta ce cikin kuwa ce ce aisha mustapha aisha ta dube ta gani nan ta kada da cewa lafiya lafiya kalau kina da bako. ta dafa ƙirji ni kuwa ta ce ba ke ce aisha mustapha ba amina ta ce ki je ki gani mana cikin fargaba ta ce na bani ni aisha wa zai zo guri na da daren nan samira ta ce onkul ki fa cikin damuwa aisha ta ce onkul ya zo jiya fa suka ce mu je mu raka ki kasancewar kowane gurin gal yake da haske tamkar rana don kafin su ƙarasa ta ce uncle ne don ta hango motar sannan ga jabir a tsaye ta ce ina zaton ba lafiya ba ban ga uncle ɗin ba samira suka ce to bari mu koma sai kin dawo ma ji ko menene ta ce to tana isa gurin cikin firgici ta ce jabiru lafiya ina uncle dina? ga zaton ta wani abu ne ya samu uncle din. jabir ya nuna mata mota ya ce yana ciki shiga Ta kai hannu za ta buɗe bayan motar sai ta ga an buɗe mata daga ciki. Ta shiga da sauri lokacin ne kuma wutar motar ta haska. Ta kalle shi ankun lafiya. Ya jawo hannunta lafiya bebi amma ba lau ba. Ta zaro idanu mai ya faru. Abba ne ko Umma ya ce a'a ni ne. Ta somale ka kafafuwan shi mai ya faru da kai. Ganin yadda ta ruɗe kuma jawo ta jikin shi. taimako na zo nema a gurinki domin yanzu duk duniya ke ce kurum kika rage min da za ki iya yi min wannan taimakon Ta ce menene shi? Ya ce zan gaya miki in har za ki taimaka min. Ta ce zan maka shi. Matsawar ba zan shiga haƙƙin Ubangiji ba. Ya ce na gode baby bari mu je. Ya danna wani guri Jabiru ya zo ya shiga motar ya ja suka fita daga cikin makarantar. Suna hawa babban titin ya ce Jabiru ya samu guri ya yi fakin. So hi saurare. Bari mu